Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon za mu yi magana ne akan wata kungiya da aka kafa ta mutane masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya wadda suka kaddamar da ita ranar biyu ga watan nan Nuwambar shekarar 2016. Sunan kungiyar Arewa Disable Foundation wato kungiyar nakasassun arewa wadda kuma hakan ce ta sa muka zakulo shugaban ita wannan kungiya domin tattaunawa da shi mu ji shin wannan kungiya ina ta dosa ne kuma daga ina ta fito ah, assalamu alaikum da farko da wa nike magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba alhaji ibrahim sani bakura hmm, to alhaji ibrahim sani bakura daga wata jiha eh, daga jihar zamfara to daga can muke magana yanzu kenan daga daga nan jihar zamfara muka wannan magana. To madalla to dama akwai taron da kuka yi kwanaki na gangamin ah, da ya shafi ko yara ne to ne na ce to a samo min nan baka saboda in samu in tattauna da kai saboda haka abdullahi jugunu na kaduna sai ya turo ya ce to ai ga wanda zamu iya magana da shi shugaban kungiya shin menene wannan kungiyar me kuma abin ya kunsa da kukai eh makasudin yin wannan kungiya kungiya ce Mm. wadda ta shahi arewacin najeriya mm. dalilin kawata mu da kasasu na arewacin najeriya mm. to mun shi na kudu shiga matsala matsala nan da muka shiga a matsala ce ta rashin tallafi ba matsala ce wadda mun ka je mu ciki ba hmm. saboda alaƙiƙanin gaskiya matsalar bara arewacin najeriya ta yi kamari hmm. ba wani dalilin kuma mahin kamari gare ta rashin tallafi ne daga wasu hmm. ƙungiyoyi ko ɗaiɗaikun eh? ko ko wasu mutane waɗanda ya zan Allah ya ɗaukaka to to ina zan ko gidanka abba kulawa da iyalin gidanka to mm. dole kowace hanya suna mm. ya bi amma yanzu kana ta musu ta su to kowane abu ka ga mutum ya yi kana mai magana mm. kuma dole shi bari to dalilin haka nan na sa ka ce to ya kamata mu kawo kungiya ta na kasassun arewacin najeriya sannan za mu bi kowane babban mutum ko mai arziki ne ko sarki ne ko mm. gwamna ne ko dan majalisa ne mm. mu zo mu zamna da shi kwatanta mai matsalar da na kasassun arewacin najeriya take ciki mm. sannan ita ƙungiyar gamun kawa ta ne don mu jawo hankalin suna na su hmm. na farko dai lalle bara ba sana'a ce ba hmm. amma abin da sa ku wuta to shi ka sa shi musakin arewacin najeriya ya bara hmm. amma ba ba don ana son yin bara haka ba to muna roƙo ga gwamnatoci na arewacin najeriya da kuma sauran ɗaiɗaikun masu arziki da sarakunanmu da kuma ɗaiɗaikun wasu ƙungiyoyi waɗanda adda ƙarfin taimakawa su taimaka mu wannan ƙungiya adf to za mu iya cewa a turance kenan kamar arewa disable foundation ne yawwa arewa disable foundation eh. to amma yawanci zaka ga cewa akwai mun ji magana kamar wannan kungiya za ta dan mai da hankali ne wurin kamar misali su kansu 'ya'yanku da makarantarsu shin kai a tare da kai wace irin nakasa kake da ita eh gurgu ne eh to akwai wani abu da kungiyar za ta yi ne don ganin cewa yaranku ko kuma yara na kasassu sun sami wani alfanu daga cikinta a cikin tsare-tsaren akwai ai shi ne asalin hmm. ganin sarakunan mu da kuma 'yan siyasa da kuma mu na Najeriya don mu tabbatar musu da rashin ilimi shi kai na kasashe bara. Amma yana da ɗan abin da ya sani to shi ɗan wannan karatun da ya yi yana taimaka mai ga rayuwa ta yi. Amma ka tashi na farko ta gidan ku ba ya ɗaukaka. Sannan ba ka ya noma ba ya cire haki. To wace a hanyar bi. To amma in akwai ilimi to abin kowane iri ya zaka abin na tawar sauki. Kawai wannan kungiyar mu bi gwamnoni wadda za su tallafa muna wadda za mu yi mu ga cewa an kauda barace-barace arewacin najeriya to amma yanzu eh, eh, yau eh. ya haƙuri na katse ka nace amma da kuka yi yanzu ɗin don tunanin cewa ko ga kun ja hankalin gwamnoni. akwai alamar nasara kun yi taronta kun kaddamar da ita ne ko yaya abin ya faru kwarai da gaske akwai nasara kwarai da gaske don wanka taron da mun ka yi biyu ga watan sha ɗai to hadda mai ba shugaban ƙasa shawara kan sha'anin na ƙasa saboda haka kaga sun ya wuce a'a dan wani gungu ne ya taru da sunan ga kungiya duk dan arewacin najeriya yana ciki ko babba ko karami to amma sun nuna goyon bayan su wani irin goyon ba kuke tunanin za ku samu yanzu daga gwamnati kasan akwai goyon baya kwarai da gaske don yanzu na farko dai mun san gwamnonin da ka taimaka mana kasassun jihohinsu mm. mun san 'yan majalisar da taimakon na kasassun yankinsu mm. mun san 'yan siyasar da ka runguman na kasassu a wakka rungumi danka mm. to ire-iren su za mu zaɓe mu kai ga kuka don insha Allah za su shahi mu hawaye mu To uh, dama shi isa muka ce to bari mu kira ka mu ji wannan kungiya me ta kunsa. Allah ya saka mara alheri. Amin. Allah shi ba magani ne. Amin amin gode kwarai. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. nan kuma shirin gaba daya iya kammala. Ku ta ce ku falka diyan arewa kusa. arewa ana tsoron manyan mutane. Mu tashi mu fara kayan arewa mu san baci aiki kawai ne. Na ji wurin manyan mutane, na ji wurin manyan mutane, hatta ni shata maruki ne gargadin kudiyan arewa ku tashi ku fali kayan arewa ku san baci wasan kawai ne. Mu tashi mu fara kawai ne in ka falka dan arewa ba ma san yan zage-zage ba ma san yan ba ce aikin nan da kake wa arewa rike shi a zuci zuwa gabaki na ji wurin manyan mutane sai Allah ya kai mu wani makon za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin shi shugaban kungiyar nakasassun arewacin Najeriya da kuma wacce ta hada mana sauti wato Julie Lazarus Gresham sai kuma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.